a cikin wannan masallaci na juma'a na farko mallakar ahli sunna a garin tudun jiko a karamar hukumar mulki ta zaria a cikin jihar kaduna najeriya a wannan dare na lahadi bayan yammacin asabar 19 ko ga watan al-muharram hijira na da 1432 wanda ake kwatanta shi da kalandar albashi 25 ga watan 12 shekara ta 2010 an riga an sanar da matashiyar maganar mu a wannan dare an gaya mana mawudu'in da za a tattauna a kai shine halin da musulmi ke ciki ina mafita to tun da farko yana da kyau in nuna mana cewa wannan mawudu'i mawudu'i ne mai faɗin gaske kwarai kuma faɗinsa ya sa yana da matukar wahala a iyakan lokacin da za a yi magana a wannan masallaci a iya yin maganganu da za su gamsar da kowa da kowa a wannan tsakani dangane da wannan maudu'i ne to amma tun da dama dai muhabara ce ko manufarta daban da manufar karantar da jama'a dakin-dakin mataki-mataki har su gane muhabara ana yin ta ne don wayarwa da fadakarwa. da yin saiti da tunatar da mutane abubuwan da ya kamata a ce su rayu a kansa don haka ko da ba iya gabatar da abubuwan da mutane ke sa rai su ji ba musamman ma da yake shi mai gabatarwa dan uwa malam bashir lawal ya yi azarbabi ya faɗi abin da ya so ya faɗi ina dai roƙon allah ya fi masa ta yi mutane su ɗauka za a yi wata magana ce ka wato kasaitacciya irin magana da kila ba su taba ji ba alhali ko ba haka bane dama ya ce tafsirul hasil ne saboda haka muhadarar kanta ma tafsirul hasil babu wani abu sabo da za a faɗi sai dai kullum in an faɗi abu yana tunatar da masu imani kuma dama shi musulmi yana rayuwa ne akan ko dai a sanar da shi abin da bai sani ba ko a tunatar da shi abin da ya manta ko a tabbatar da shi akan abin da ya sani kuma yake sanar da shi bai manta ba don haka ko wanne ne daga cikin uku ya samu ina ganin insha Allah ba zai zama mun yi zaman kawai ba doriya akan cewa dama zaman koma ya kasance in dai an yi don Allah akwai lada tun da irin wannan zaman ibada ce don haka ina roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka ya bani ikon isar da saƙon da nake tafi da shi yadda ya dace al'ummar musulmi al'umma ce wadda ke da abubuwan da suka kebance ta al'umma ce wadda ta siffantu da waɗansu siffofi kebantattu gare ta da waɗansu tsare-tsare da ita kaɗai ce take da su da al'adu na ƙwarai na gari waɗanda suka dace da kowane zamani da dokoki da tsarin rayuwa da ke taimakawa waɗanda ke rayuwa cikin al'ummar su zamanto masu tsari masu saiti masu yin abin da ya dace al'umma ce wadda take ɓanta da abubuwa guda hudu waɗannan abubuwa guda hudu yana da matukar wahala kai ba ma zai yi ba ka same su a cikin wata al'umma ɗin in ba al'ummar musulmi ba abinda wannan al'umma take banta da shi na farko shine aqida al'ummar musulunci ko al'ummar musulmai al'umma ce ta aqida wannan aqidar ita ce take tasiri akan duk ɗaiɗaikun da ke cikin al'ummar su zamanto sun kaɗe ta Allah da bauta sun ɗayanta shi su zamanto sun sadaukar da kansu sun ba da lokacinsu sun yi dukkan abin da wannan aƙida ɗin ko wannan manufar tauhidi ke neman su da su yi domin al'amarin su ya kyautata ita wannan aqida ita ce ke kulla alaka da zumunci da yan uwantaka a tsakanin ɗaiɗai waɗanda ke al'umma ta yadda bambancin launin fata ko kuma bambancin jinsi ko bambancin gari ko bambancin harshe ko bambancin abin da aka mallaka na rayuwa ko bambancin matsayi a cikin al'umma ko bambanci na mukami ko rashin mukami bi iya zama dalili da zai hana wannan yan uwantaka din da wannan haɗuwar tare a dunkule a cure a mulmule a yi wa Allah ta'ala aiki a bauta masa yadda yake so wannan aƙida ɗin ita ce ta zama gagar misali a cikin tarihin al'ummomi baki da kamar yadda wani masanin tarihin larabawa da kuma sauran al'ummomi mabambanta da ake kira profesa philip hitti ya faɗi cewa wannan aƙida da musulmi mabiya muhammadu ɗan abdullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka tasirantu da ita ita ce sirrin zaman lafiyarsu ita ce sirrin ci gabansu ita ce sirrin tsayuwar dakansu wajen bin Allah ita ce sirrin ƙarfin da suke da shi ƙarfi na ɓoye ƙarfin da ya fi ƙarfin makamai na zahiri ita ce sirrin da ta sa hatta wanda bai da ƙwandala a cikinsu ake ganinsa cikin walwala a jirayin shi yana murna yana farin ciki yana annashuwa ko da ko ya tashi bai da abin da zai ci a gidan shi yace kai wannan aƙida? ita ce sirrin da ya hana kaga a cikin al'ummar musulmi ana yawan samun mutane na karkashe kawunansu ko don saboda musibin rayuwa ko wani abu na bakin ciki da ya same su ko takura ko matsaka ko kuma dai wani abu na kunci suna nan dai sun bi Allah sun kuma miƙa wuya gare shi don haka aƙida ita ce Abin da wannan al'umma ta musulmai ta keɓanta da shi na farko abu na biyu da wannan al'umma ta keɓanta da shi shine dokoki da tsare-tsare da hukunce-hukunce waɗanda su ne ke kawo zaman lafiya a cikinta su ne ke kawo ƙaruwa da bunƙasa da haɓakar arziki a cikinta su ne ke kawo aminci suke kawo zaman lumana suke kawo yanayin da zai sa kowa ya tashi ya bauta wa Allah a cikin dukkan abin da ya sa a gaba sawa'un abu ne wanda ya shafi da ayin na addini kamar sallah azumi zakka hajji ko abu ne da ya shafi rayuwa kamar neman abin da za a ci kamar harkar ta shafi gudanarwar mulki abin da ya shafi siyasa abin da ya shafi ilimin kimiyya da fasaha abin da ya shafi tattalin arziki abin da ya shafi kai kawo wajen yin ilimi ko kuma sanin halayyar zamantakewa ya zamanta waɗannan dokoki da tsare-tsare da hukunce-hukunce su ne ke gudanar da rayuwar musulmi wani ba zai zama haƙƙin wani ba a shi wani ba zai ci mutuncin wani ba a kyale shi wani ba zai sanadiyar mutuwan wani ba a kyale shi wani ba zai rasa gaba ya rasa baya ya rasa me zai yi ya samu yardar Allah me zai yi ya samu fushin Allah ba domin ga dokoki nan ga tsare-tsare nan ga hukunce-hukunce nan wannan ya sa shi musulmi a duk inda yake baya rasa abin yi kuma a kowane abu zai iya samun lada in dai ya cika waɗansu ka'idodi matuƙar dai abu ne wanda shari'a ba ta hana ba ba yadda za a ce wani musulmi ya rasa ajanda ko kuma yana zaman kawai domin shi musulmi zaman da zai yi ma in dai zai yi zama haka bai komai amma ya tafakkuri da tadakkuri a cikin halittun Allah a cikin ikon Allah a cikin ayoyin Allah ibada yake yi idan zai kwanta barci ya kiyaye ladubba da sunnoni da mustahabai na kwanciyar kwanci ya kwanta kuma da alwala ya kalli alqibla ya kwanta a bangaren shi na dama abinda yake yi bayan addu'o'in da zai yi ya bacci ibada ce idan yana jin yunwa ya ci abinci da niyyar ya samu karfi da kuzari da zai ci gaba da bautar Allah a ci gaba da mayar rayuwa wannan abincin da zai ci ya kiyaye ladubban musulunci akan cin abinci ibada ce in ya tafi makarantar boko domin ya koyo kimiyya ko ya koyo fasaha ko ilimin sanin dokoki kamar lauyoyi kenan ko ilimin sanin kididdiga ko sanin tattalin arziki ko kimiyyar dan adam ko kimiyyar lafiya ko kula da lafiyar dan adam ko sanin ilimin harada magunguna ko kuma sanin kimiyyar sararin samaniya ko na ruwa ko duwatsu idan yi wannan da niyyar ya yi abinda zai wakilci addinin musulunci ya wakilci al'ummar musulmi ya kare martabar addini ya kula da kansa da mutuncinsa abinda yake ibada in ba da waɗannan dokoki da tsare-tsare da hukunce-hukunce ba sai a shiga hauma-hauma amma an mashi saiti ta yadda ba zai taɓa zama cikin yanayin da zai ce shi bai san abin da zai yi ba. ai ka misali waɗanda Allah ya haɗa mu zama da su a ƙasa ɗaya waɗanda ba musulmi ba musamman ma kamar kiristoci wanda su muka kusa da su muka fi sanin me suke yi ai ga da shekaru da dama da suka wuce ba su da ajanda ko da sun je coci sai dai waka daga baya da suka gane cewa ba abin da suke yi sai ranakun lahadi sai suka kirkiro rusan boko wanda za a riƙa yi da yamma aka kirkiro ƙungiyoyin kiɗa da waka da rawa a coci ta yadda dai duk yamma a iya zuwa wannan su je su mai gurbin waɗancan domin su samu abin yi su samu ajanda amma shi musulmi ko sallah kadai ya rike kada ya tsara komai ta ishe shi ajanda domin zai yi sallah guda biyar a cikin yini da dare a tsakanin kowane awoyi hudu sai ya sallah biyar wannan ka kaddara ba zai wuturi ba wannan ka kaddara ba zai nafila ko ba wannan sallolin biyar in dai yana cikin hayyacinsa hankalinsa bai gushe ba in mace ce tana cikin tsarki to wannan sallolin kaga sai yayi su abu na uku da al'ummar musulmai take banta da shi shine kyawawan al'adu waɗanda su ne suka rikida suka zamanto ɗabi'u managarta ɗabi'u na ƙwarai halayen girma halayen da za a so a faɗi ba waɗanda za a yi tir da Allah wadai da su ba waɗannan ɗabi'u sun zama gagara misali a cikin al'ummomi ba ɗaya domin ba taɓa samun al'umma da take da tsari na al'adu kyawawa da ɗabi'u na managarta da halaye na ƙwarai ba kamar al'ummar musulmai sai abu na hudu da wannan al'umma take manta da shi taimakekeniya da musayar amfani al'ummar musulmi al'umma ce wadda take banta da tsari na taimakekeniya da musayar amfani ta yadda za ka iska cewa ana yin a ta'awun alalbirri wa takwa a akan dukkan wani abu na alkhairi dukkan wani abu na alasan barka dukkan wani abu da ake so a shar'ance a yi kuma ake sa rai da dacewa da yarda Allah Ta baraka wata ta'ala ga musayar amfani kamar yadda Allah ta'ala ya nassanta a Qur'ani cewa dama hikimar fifiko tsakanin wani na da ilimi wani bayi da shi wani na da dukiya wani bayi da shi wani na da mulki wani bayi da shi wani na da ƙarfi wani bayi da shi wani namiji wata mace ai domin a samu musayar amfani ne liyattakhidha ba'dukum ba'dan sukhriya domin ya zamanto an samu wannan amfani din musayar amfani a samu wasu su ce yi man aiki kaza in biya in wanda ya fi kowa dukiya da arziki da wadata da kaddarori a garin tudun jikun za a waye gari babu wani wanda ya iya aikin kwasan shadda duk cewa shaddan yanzu ta bature ake yi wanda zai ce shekaru bata cika ba amma dai tana cika in duk garin tudun za a tudun tukur da makwabtansu tukur-tukur da magume da tudun wada gyalle su ka buga har da da har gaba ka kada har kaduna ba wani wanda yake sana'ar kwasan kashi to alhaji wani in shaddan sa cika me amfanin kudin sa in sai ya tuɓa riga ya shiga kwashi da kashi kaga zai nemo wani wanda shi Allah Allah yake a kira shi a ce ana da wannan aikin shi alfahari ne na samu aiki ya tafi ya kwashe kashi a biya shi ce ya gode shi kuma wanda ya ma aiki shi ma ce ya gode la yattakhidha ba'dukum ba'dan sukhriya wannan usulubi ba al'ummar musulmai ce kadai ta kadaita da su amma dai babu wata al'umma da ta karfafi wannan ko kuma aka karfafa mata wannan kamar al'ummar musulmai wanda ya ya zama malamai na sa shi a matsayin ɗaya daga cikin keɓance-keɓancen al'umma din a takaice idan mun duba za mu ga cewa al'ummar nan kamar da na ambata tana da abubuwa hudu da suka keɓance ta na farko aƙida na biyu dokoki da tsare-tsare da hukunce-hukunce na uku al'adu waɗanda suka rikida suka zama kyawawan ɗabi'u da halaye nagari sai na hudu kuma keniya da musayar amfani musulmin farko sun yi alfahari da waɗannan keɓance-keɓance na musulunci suka siffantu da waɗannan siffofi suka ɗabi'antu da waɗannan tajodi kuma suka yi aiki tukuru wajen yada waɗannan keɓance-keɓance na musulunci bisa asasi na ikhlasi yi don Allah da kuma tsantsar biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala da sadaukar da rai da dukiya da lokaci da tunani da duk abin da aka mallaka da haɗin kai tare da ƙaunar juna tsakaninsu da yin aiki da abin da duk aka gaya musu da miƙa wuya da sallamawa ga dukkan dokokin Allah da karatu da karantarwa da kuma ganin girman abin da suke kansa na musulunci ya zama suna alfahari da shi addinin da karantarwarsa da keɓance-keɓancensa ba sa tunanin akwai wani tsari ko akwai wani abu da ya kusa ya kama kafar wannan tsari da suke kai ballantana a ce ya yi kankankan ballantana da tsautsayi a ɗauka cewa ya mafi shi wannan yasa suka samu ci gaba mai yawan gaske hakan ya tabbatar masu da nasara da haɓakar arziki da aminci da walwala kuma ya ba su damar kafa daula ƙarfa irin daular da ba a yi irin ta ba ba kuma za a yi kamanta ba daula wadda ta tsaya tsayin daka wajen kare musulunci da tsare karantarwarsa daga dukkan kwamatala da bidiyo'in 'yan bid'a da surkullen masu surkulle da shirkan masu shirka da kafircin masu kafirci da kisisiniyar masu kisisiniya daula wadda ta tsayu a kan adalci ta yadda babu wani bibiko a tsakanin mutane matukar dai dalili ya sa a yi masu hukunci ba a danna haƙin wani wai don saboda rauninsa ko don saboda jinsinsa ko saboda harshensa ko saboda inda ya fito daula wadda ta kare martabar musulmi a cikin gida kuma ta yi kyakkyawan wakilci gare shi a wajen gida daula wadda ta mai da himma wajen yin da'awa da kuma yin jihadi daula wadda ta yi ƙoƙarin haɗa kan al'umma a kan karantarwar alƙur'ani da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama tabbatacciya bisa fahimtar magabata na ƙwarai ya zama to al'umma an haɗa kansu akan wannan manufa ya zama an kwalla yan uwantaka an kwalla zumunci mai karfi a tsakaninsu ta hanyar cusa musu aƙida ta hanyar tabbatar da su akan ƙur'ani da sunna bisa karantarwar magabata haka da al'umma ta ci gaba har zuwa lokacin da rauni ya same ta a dalilin karancin masu ilimi a wasu lokutan ko karancin masu gyara a waɗansu wuraren da kuma taɓarɓarewa tare da lalacewar tarbiyya da kuma al'adun mutanen ƙetare da rashin alfahari da ganin girman addinin musuluncin da wayewarsa da karantarwarsa da kuma watsi da abin da ake karantar da al'umma daga littafin Allah da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ko kuma ƙoƙarin fassara addinin sabanin yadda magabata suka fahimci addinin nan tun farko hakan sai kuma ya haifar da rauni kala biyu ga al'ummar musulmi rauni na cikin gida da kuma rauni na waje raunin cikin gida a dalilin saɓani tunda dole ne a samu waɗanda suke tsaye akan gaskiya bisa alkawarin da Allah da manzo sallallahu alaihi wa sallama suka yi cewa ba za a guce ba sai an samu waɗanda suke kan gaskiya a kowane lokaci to duk waɗanda suke kan wani gaskiya kuma dole su kuma su ga cewa akwai ƙalubale gare su da haka zai zama akwai faɗa yar cikin gida daga wajen kuma akwai kalubale wanda dama Allah tabaraka wa ta'ala bai ɓoyewa al'ummar ba cewa waɗancan mutane waɗanda ba su suke ba ba cikinku suke ba ba masoyanku bane ne maƙiyanku ne ba sa sha'awar komai na alkhairi gare ku sai sharri sai makirci sai kisisiniya sai kulle-kulle na mugunta gare ku saboda kaga dole a samu matsaloli na cikin gida da ko matsaloli na waje a dalilin haka sai al'umma ta samu kanta a cikin wani yanayi mai tsanani yanayi na ban takaici yanayi na bakin ciki ya zamanto marubuta tarihi dangane da abin da ya samu musulunci a shekarun baya sun yi rubuce-rubuce suna masu bayyana da alhini da damuwa game da irin yadda musulunci ya samu kansa bayan da ya kasance shi ne shi ya ishe ka misali irin abin da al'imamu ibn al'asir ya rubuta a cikin littafin tarihin sa rahimahullahu ta'ala dangane da abin da ya shafi al'umma ya samu al'umma na kaskanci tun daga lokacin da aka samu wani lokaci musulmi sun yi sakaci sun yi watsi da karantarwar musulunci yadda ya kamata sun nuna halin ko oho da halin ko kula game da karantarwar musulunci sun dauko tsarin da ba nasu ba da al'adun da ba su ji ba ba su gani ba sun dauko wayewa irin wayewan nan da ake cewa ci gaban mai haƙe rijiya daga mutanen ƙetare mutanen da ba musulmi ba mutanen da ba ma sa musulunci tun daga lokacin da aka samu alfatimiyuna sun shugabanci al'umma ƙaharan bisa tilas suka karkashe malamai suka ci mutuncin musulunci suka haɗa kai da yahudawa suka kirkiro bidiyoyi daga ciki har da bidiyar maulidi daga wannan lokacin ne ko wancan lokaci ne aka fara duk da cewa da yawa daga wanda suke karkashin babban lemar ahalus sunna wal jama'a yau suna kokarin tura wancan tarihi din su nuna cewa wani abu ne da ya faru karshen karni na shida a hijira ba wai tun karni na uku ba lokacin jama'ar fatimiyuna kasancewar hakan na da haɗari gare su domin malaman tarihi irin su malam alƙalƙashen di na cewa ba a taɓa samun mutanen da suke tsananin kafurci ba kangararrun mutane makiya Allah makiya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar al-fatimiyuna fitsararru ne shugabanninsu makirai ne azzalumai ne masu akidar bajusawa masu koyi da yahudawa to aka ce daga can ne aka yo dakon maulidi zuwa zariyar misali ai ka da abin ba da saboda haka gara dai a ce wani sarki ne a can musal garin irbat wanda ya fara wanda waɗansu malamai ma har sun yabo a kansa daga cikin malaman da suke rubuce-rubucen da a yau ma muke karantawa Allah ya fi musu akan kurakuransu da kuma irin bakin cikin da ya samu al'umma a lokacin alhurubu salibiya al'ula yakin da waɗanda suke da'awar su nasara ne ko kiristoci a yau suka kulla da musulmi wanda a wannan lokaci suka kwace baitul maqdis suka karkashe musulmi suka yi kace-kace da su suka yanyanka malamai suka ɓoƙo na ƙur'ani suka rurrusa masallatai ya zamanto babu wani gida da suka san akwai mai faɗin la ilaha illallah Muhammadu rasulullah in dai sun san da shi a andalus face sun je sun kashe shi wannan yaƙi da ba a yi irinsa ba al'umma ba ta taɓa ganin zubar da jini ba wanda sai da teku ya cika da ja saboda jinin musulmi duk a dalilin raunin da ya samu al'umma bayan wannan ga abin da ya faru a lokacin mutanen tatar bisa jagorancin mazal wanda su ma a nasu lokacin suka yi wa al'ummar musulmi kifa ɗaya kwala suka ci tarafin musulmi saboda musulmi sun samu rauni sun samu kansu a cikin halin niyasu halin kakanika yi al'umma ba ta da katakus ba ta da fus ba ta da cas ballanta na as al'umma ta zama lagalaga ta zama lalala tantani sai a ja a miki a saki a ja a saki a matsa yadda ake so babban malamin ibn azir ke cewa shekara da shekaru an ta neman in yi rubutu akan abin da ya faru a zamanin tatar amma bakin ciki da damuwa ya hana ni sai dai kuma lokaci ya yi da dole in yi rubutun tun da na zo ina rubuta tarihin musulunci ya ce lokaci ne wanda babu wani musulmi da zai so a ce gashi an sake maimaita irinsa domin raunin musulmi a wancan lokaci ya kai ga an samu wata mace ta shigo wani majalisi ta tarar da maza a cikinsu ita wannan mace 'yar tatarci da ta shigo ta kashe mutane dayawan gaske ba tare da an samu wani jarumi daya ya daga kai ya gawai mace ce ma ko namiji ba saboda tsoro da fargaba da rauni haka nan wani mutum ɗaya ya taɓa shigowa ya zo ya samar da mutane fiye da ɗari a cikin wuri ya kashe mutane ɗari shi kaɗai babu wanda ya ɗaga kai balle ya ce masa ta tafas balle a sauki ya ce abin bai ma tsaya nan ba sai da aka wayi gari wani mutum ɗaya ya shigo ya samu taron jama'a fululu ya fi su ɗaya bayan ɗaya na kashewa kowa ya san koyar da kai bai ɗaga ba har sai da ya gama karkace saura mutum ɗaya sai makamin shi lalace sai ke ma wannan da ya rage musulmin sakan ka akan dutsen nan karka ɗago sai na dawo ya fita ya nemo makami wannan ko ya tashi ya ruga da gudu ya dawo ya datsa kan shi ya fito tafi abin shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un al'umma ta shiga cikin halin ne ya su ta shiga cikin halin tsakani kai har sai da Allah ya labbafa ma wannan al'umma ya yi daruki ga wannan al'umma ya zamanto shekul islam ahmad ibn abdulhalim ibn taimiyya alharrani rahimahullah tabaraka wa ta'ala ya ce aiki bayan dole ne mu tashi mai shirin jihadi aka kawwana al'umma aka ilmantar da ita hukunce-hukuncen jihadi aka yi mata tarbiyya a tarbiyyatul ruhi a tarbiyya a ruhiyya wal aka samu al ta kowace fuska sannan aka fito ya jagoranci al'umma aka je aka gwabza da waɗannan mutane Allah ya taimaka suka ma dawo suka ce su musulunta to yi wannan hali ya sa wani daga cikin magabata yi waɗansu yan baitukan waka masu ɗan tsawo haka kamar wajen baiti goma sha hudu yana siffanta halin da musulmi suka samu kansu a wancan lokaci wanda wannan waka ko baituka har yanzu sun dace da halin da muke ciki daga cikin baitukan ga guda uku inda yake cewa inni zakartu wa zikira mu'arrikatun majdan تليدا بأيدينا أضعناكم أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناهاه كم صرفتنا يد كنا نصرفها وبات يعقبنا شعب ملكناه yake cewa inni tazakkart na tuna wa zikra mu'arrikatun ambato wanda ke motsarwa yake tada hankali yake juya zukata ambatan da ke so sarai menene yake tunawa maddan wani irin girma wani irin matsayi wani irin wata irin martaba talidan tsoho na dacen tun zamanin sahabbai da muke da shi amma bi aidina adanahu da muka tozartar da shi da mu da hannunmu muka tozartar da shi ta wata hanya saboda waɗannan mutane bayan Allah sirrin su shine tsantsan imani imanin da babu raurawa babu shakku cikinsa yin aiki don Allah sadaukar da lokaci da dukiya da rayuwa da duk abin da aka mallaka domin Allah ilimi da ilmantarwa aiki da shiryantarwa da'awa jihadi su ne abubuwan da waɗancan magabata manya ɗiban fari jama'an nan da wani mawaƙi ke cewa wato halafa zamanu layatiyar da hana wato hanasat yaminuka ya zamanu fa kafiri ce rijalun ne mazaje ne da halafar zamani da zamani ya rantse layati yanda da mislihim sai ya zo da kamar su yace amma hana sadda minuka kai ya zamanu kai zamani rantsuwan da kai dai ka karya don ka kasa iya yi saboda haka fa kafiri sai kai kafara kai zamani don ba za a yi kamar su ba ba a yi dama irin su ba ba kuma za a yi irin nasu ba to sai kamar to sirrin su amma sai al'umma sai ta kibin wannan sirrin ta kibin wannan hanya ɗin to ai kaga matsayi ne ake da shi girma ne ake da shi martaba ce ake da ita amma da hannuwan da hannun al'umman nan aka tozartar da shi aka wulakanta shi ya ce an nan ta jata ilil islami fi baladin duk inda ka karkata duk inda ka waiga ka kalli musulunci a dukkan garuruwa ta ji duhu kaɗai za ka samu musulunci ya zamanto kamar tsuntsu ne makasusan janahahu da aka daddatsa fukafukansa tsuntsun da bai da bubuke zai tashi kan sarrafa na yadu yake da yawa hannuwan da kunna da sarrifuwa mu kasance mu muke ya su yau sun zo su suke juya wa ba ta ya hukumuna sha'abun malaknahu garuruwa kasashen da mu ne muka mulke su yau su suke hukunci a kanmu shi kenan babu to amma ana nan ana nan kuma sai Allah tabaraka wa ta'ala bisa alkawarin da ya yi a harshen manzo sallallahu alaihi wa sallama cewa a kowane lokaci sai an samu ƙarshen shekara ɗari an tada wanda zai zo ya jaddada wa al'ummar na addininsa sai Allah kuma ya tayar da Salahuddin al ya zamanto ya yi fafutuka ya fafata wannan ya faru ne bayan alhurubu salibiya Saniya. domin bayan sun yi na farko sun latsa sun ga jini sai kuma suka dawo suka yi na biyu wanda shine abin da suke kira crusade shine irin abin da bush ya faɗi a lokacin da maganar afghanistan ta taso yake cewa crusade ai ma'anar crusade yana faɗin irin abin da kiristoci a wancan zamani shekara bakwai. da wani abu da ya wuce suke wa al'ummar musulmi suka ƙara kwace falastin amma salahuddin al'ayyubi da taimakon allah subhanahu wa ta'ala ya kawwane runduna ya yi jihadi aka dawo da martabar musulunci aka kwato masallacin kudus ba aka dawo kuma suka ci gaba tafiya idan an samu matsala bayan wani lokaci kuma Allah ya kawo gyara ta hanyar waɗansu bayan Allah kamar yadda za mu ga ya faru da ibn taimiyya ɗin da muka ambata da salahuddin abu ayyubin da muka ambata da kuma shaykhul islam muhammad ibn abdul wahab a jazira ta larabawa da kuma kamar a nan kasar da makwabtanta babban malamin musulunci mujaddadi shaykh usman ibn fodiyo rahimahullahu ta to waɗannan abubuwa ba wai sun gushe ba ne domin kuwa game da na ambata sun ci gaba ba wai sun yanke ba ne kuma in muka duba a yau za mu ga al'amarin ma ya ƙara taɓarɓarewa ne domin kuwa a yau a wannan duniya da musulmi yawansu ya kai kusan biliyan ɗaya da dubu eh, biliyan ɗaya da miliyan ɗari shida a wata ƙididdigar ko kuma a wata ƙididdigar kusan biliyan biyu a cikin biliyan shida da ɗigo takwas ko biliyan shida da miliyan ɗari takwas da wikipedia suka ba da a matsayin ƙididdiga ta shekara ta dubu biyu da tara wanda hakan ke nuna cewa musulmi sun ɗauki kusan kashi ɗaya bisa hudu ba kaɗan na duniya baki ɗaya wato kashi ɗaya bisa uku ba kaɗan na duniya baki ɗaya. sai ya zama to musulmi yawan su a yau ya zama yawan yuyuyu in an duba aka kuma gwama da abinda al'ummar musulmi aka santa da ita an waye gari a yau musulmi mun samu kan a warwatse ba da ƙarfi yan kwatanta mu da wasu mu ba mu da jagoranci a cikinmu dan wanda muke da shi ba ma mu girmama shi shi din ma dama da ya kai ya kawo ba musamman an kwatanta da wasu mu shugabanci na gari ya yi karanci a cikinmu ilimi ya yi rauni a cikinmu musamman ma ilimi na kimiyya da fasaha waɗanda su ne yau ake tinkaho da kafafa da tutiya da su a duniya kuma su ne ma ma'auni na ci gaba da wayewa habakar tattalin arziki babu mu muka fi talauci a duniya baki da da addininmu a matsayin addinin da muke jin mai rike shi da ƙarfi illa mara himar rabbuna da tsananin rashin jituwa a tsakaninmu to ina muke a yau yi ba mu da shi kuma dama can mu ƙarfinmu ba wajen yawa ba ne ƙarfinmu ba wajen makamai bane ne ƙarfinmu ba wajen surutu ba ne ƙarfinmu wajen tarbiyya ce ta imani da tattali na tsoron Allah da kuma tattali wanda yake na shirin kota kwana kamar yadda khalifan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na biyu na Umar dan Khattab radiyallahu anhu wa ya kasance yana cewa kwamandodinsa kwamandodinsa a duk lokacin da za su wajen yaki yana ce musu a cikin duk bayanan da zai musu a ƙarshe sai ce musu malamu annana la nantasiru bi kasaratil adadi aw al udad bi ta'atina lillahi wa ma'asiyati al adu li rabbih فإذا تساوينا في المعصية فالنصر للأقوى حيث لا يوجد الأتقى yakan ce musu sani sirrin nasarar ba saboda yawan mu bane al'adad awul udad ko saboda tattalin mu ba ko makaman mu in yawa ne yanzu na gama gaya mana cewa ƙololuwanta a ce mun kai biliyan biyu a cikin biliyan shida ɗigo takwas kun gawa ma kai ɗaya bisa uku idan ko makamai ne mai muke da shi ta zama in za ta kafa sai a je gidajen makwabta uku ba a samu wuka ta kirki ba ka ga maganar tattali ma na makami babu shifir ba ba da komai sai na abin da ba a rasa ba inda ma nan ta shiru bai na lalla. Ya ce mu nan. muna samun nasara ne saboda da'ar da muke wa Allah wa ma jatul aduwi rabbi a lokaci guda mu muna yi wa Allah da'a shi kuma abokin gaba yana saba wa Allah to wannan shine sirrin fa idan idza tasawaina fil ma'siya yace amma in muka yi daidai muka yi kankan-kan, da mu da abokan gaba wajen saban Allah fa nasrul lil aqwa shikenan tunda ba mu tsoron Allah to me karfi shi zai nasara haitu la yujadul akka inda duk ba a samu mai tsoron Allah ba ba wanda ya bi tsoron Allah ciki duk an zama abu daya shirin ba ci ba to shikenan wanda ya bi karfin makamai wanda ya bi karfin yawan mutane sai nasara da haka ba mu da karfi a yau wannan sanannen abu ne ba mu da karfi a yau muna da rauni rauni kala biyu raunin cikin gida da raunin waje dukkan rundunan shaitan da iblis suna kan sun yi kanmu sannan a cikin gida kuma ba zaman lafiya tsakanin kowa ya sani ba wani ɓoye-ɓoye jagoranci a cikin mu yana da rauni bai da ƙarfi sannan ɗan abin ba da muke da shi ne raunin babu tattalinsa ya ishe ka misali inda a yanzu a nan masallacin a yanzu nan a ce limamin masallacin nan ko kuma a shi kansa limamin juma'an da ya tashi daga nan an ce kana kira tsohon masallacin juma'a ko ko ba ɗayan ba za mu ce mai sawo tunda an ce liman ya ce kar a kira shi tsoho da ya ko ba ɗayan ko mafi girman malam aliyu abdullahi talat ya ce daga nan a tashi kowa ya tashi daga nan ana so ne a tafi samun amma tafi da za a yi ka'ida dai a haɗa kofar aviation kafin a wuce samun to yana tabbatar maka a nan cikinmu nan ɗin nan wani ba zai bi tafi da ba saboda ya tunana akwai gosulo musamman yana da mota sai ce ga ta hanyar kaduna kano ba da an ce aviation za a haɗu ba to ma haɗu can shi a ganin sa ya biyayya bai san ya saba ba domin ce masa ake bita nan. in ya bi ta can ko da ya je can din ya saba to ku gaya man don Allah muna da jagorancin da muke bi tsakaninmu da Allah sun ga babu sai dai dan abin da ba a rasa ba idan ana maganar shugabanci na gari sai ka ga al'amarinmu shi ma barbarare ne musamman ma da muke rayuwa a wannan ƙasa inda za a ga shugaba musulmi ne ko da a wani mataki ne na shugabanci amma sai ga wani lokaci bin tsuntsayi abinda wanda ma ba musulmi ba zai yi bai kai nashi ba wajen haɗari ga al'umma kenan kyakkyawan jagoranci yi karanci a cikinmu in kana magana ilimi ba inda muka kai domin kuwa akwai binciken da aka yi shekara biyu da ya wuce na farfesoshi manya-manyan masana na duniya wanda suka cika suka batse a fagage daban-daban na ilimi aka yi bincike a kan farfesoshi guda wato guda 1,500 a ba guda 1,500 guda 1,000 guda 1,000 a cikin waɗannan adadin 1,000 musulmi a ciki ba su kai guda 100 ba na jin ba dubu ɗari ba ne eh, dubu ɗaya ɗari biyar ne ba dubu ɗari ba dubu ɗaya da ɗari biyar musulmi a ciki ba su kai guda ɗari ba sauran dubu ɗaya da ɗari hudu nasu ne ba namu ba aka ba ana bincike akan jami'o'i da suka shahara wajen bincike na abubuwan da ke kai kawo na duniya wanda da su ne ake auna ci gaban al'umma ya ilmace da haka ba ana lissafin jami'o'i manya-manya na duniya guda 500 to na 485 da ce jami'ar musulmi sannan sai ta 500 din ita ma jami'ar musulmi kina cikin 500 din guda biyu ne na musulmi kuma guda biyun nan a jerin gwano ta farkon ita ce 485 ta biyun ita ce 500 din ka je da nisa ga jami'a ta ahmadu bello a nan zaria idan ka tafi kana duba sunayen farfesoshi waɗanda suke halartar tarurruka a sanin in ba ɗan tsakanin nan ba da aka ɗan samu canji a dalilin wato promotion da ya fito na waɗansu musulmin ba shekara biyar baya zuwa can baya kashi biyu ko kashi uku bisa biyar a kashi uku bisa hudu na dukkan farfesoshin da ke zuwa wurin nan ba mu bane idan kana magana farfesoshin da suka cika suka batse a fagen ilimi a ƙasar nan ma a fanni daban-daban ba mu yan kaɗan ne mu a mu. ka je asibiti nan asibitin koyarwa ta ahmadu bello ko jami'ar ahmadu bello da ke Zariya. kaga su wane ne manya-manya a wurin ba mu bane in ina maganan yawan adadi a ya samu wani babba ɗaya ya cika ya bace amma ka ba a sake samu irin sai an samu goma daga ɗaya ɓangaren kaga kenan a fagen ilimi ba mu a tattalin arziki muna ina akwai binciken da aka yi shekara biyu da ya wuce cewa ƙananan ma'aikatu masana'antu ƙananan masana'antu da ke garin aba kawai a cikin jihar ajiya ƙananan masana'antu yawansu ya fi masana'antun da ke arewa gaba daya yana na muke a tattalin arziki kuma arewa nan ne dai cibiyar headquarter musulmi duk da cewa a kudancin akwai musulmi da yawa amma dai ana magana a najeriya yawa ne ai arewa ce headquarter musulmi saboda haka haka ce talauci ya yi katutu ya yi kafafa a arewa to ana nufin a cikin musulmi ne shi yasa ma a binciken da babban bankin najeriya ya yi a shekara ta 2008 aka ga cewa jihohin da suka fi talauci gaba daya a najeriya jihohin arewa ne inda musulmi suka fi zama mafi yawa kun ga dai akwai jihar adamawa akwai jihar jigawa ita ce a gaba kashi 98 zai dukkan yan jigawa na rayuwa ƙasa da naira dubu hudu a wata wannan ya sa ma aka yi taro na musamman a lokacin da shi wannan gwamnan sulami da yawo na taron talakawa domin a kalubalanci wannan matsayi ko matsala da al'ummar kasar jigawa ko jihar jigawa suke ci akwai zamfara akwai kebbi akwai benue akwai plateau to da bene da plateau ma iya cewa ba mu muka fi yawa ba amma a plateau ai mu muka fi yawa a plateau mu muka fi yawa kwarai kuwa in da za a yi kididdiga na gaskiya in ko ma sun fi mu to ɗan kaɗan ne ballantana ma dukkan abin da ake baɗi na nuna cewa ba su ma fi mu ba to abin da nake nufi dai al'umma ga irin halin ta samu kanta na rauni a kowane bangare wannan ko dariya a kai rashin kishin musulunci ta yadda waɗansu ma ke ganin kawai musulunci ya zama tsohon yayi ya zama abin da bai kamata a bashi muhimmanci ba ɗoriya a kan wannan kuma ga rashin jituwa hatta a cikinmu mu ya mu mu ya mu mu ina ce ya mu mu ba yana nufin lema mai faɗi ba tsokakken lebar muyan muyan to waɗannan abubuwa sai suka taru suka zama mana wato kakani kai har ma zaman to idan mutum zai yi tunani mai dirbi to ciwon hawan jini na ɗaya kama shi kamar yadda dai wani yake cewa limisli haza ya zubul kalbu min kamadin in kana fil kalbi islamun wa imanu a kan irin waɗannan abubuwa da ake faɗi yanzu ne zuciya takan wato narke saboda baƙin ciki da damuwa in dai har akwai musulunci da imani a cikin zuciya to amma me ya kawo mana waɗannan abubuwan me ya kawo mu cikin wannan hali da muke magana yanzu babu shakka Allah tabaraka ta'ala da manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sun ba da labarin abubuwan da za su faru a cikin wannan al'umma ɗin waɗansu abubuwan masu daɗi waɗansu abubuwan ko masu ɗaci kuma kowanne an yi bayani akan dalili da sabubban da in an bi za a kai ga daɗin ko ɗacin yana daga abubuwan da aka tabbatar mana a cikin littafin Allah da sunar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama masu daɗi cewa addinin nan ba za a iya gama da shi ko mun raunin ko mun sakacinmu in ma da za mu zaɓi za mu bar shi gaba ɗaya to shi addinin da sai ya cika shi yasa Allah baraka wa ta'ala a cikin suratul tauba sura ta tara aya ta talatin da biyu da aya ta talatin da uku ya ce yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim wa ya'ba Allahu illa an yutimma nurahu ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون Allah ta'ala ya ce su makiya abokan gaba wai nufin su abinda suke so shine wai su buce hasken Allah ya zamanto addini ba shi kuma za su haka ne bi afwahin da bakunansu ta hanyar suka ta hanyar kulakuci ta hanyar surutu ta hanyar kiyayya ta hanyar zagi da cizgunawa amma Allah ce to sai dai kuma Allah ya ki haka ɗin lallai shi Allah ya yanke cewa sai sa ya cika ko da kuwa kafirai ba su ba ko da sun ki domin shi ne wanda ya aiko manzansa manzo Muhammad dan Abdullahi kenan faran jakada sallallahu alaihi wasallama da shari'a da addinin gaskiya don ya bayyana shi ya zama mabayani a kan dukkan addinai ko da ko kafirai ba su ba kwatankwacin wannan maganar Allah ta'ala ya faɗe ta a cikin suratu saf sura ta 61 aya ta 8 da aya ta 9 yuridna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau kariha al-kafirun هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون haka nan a suratul nur sura ta 24 aya ta 55 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa'ada Allahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minkum la yastakhlifannakum la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablikum wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna Allah ta'ala ya yi alƙawari ga wanda suka yi imani suka aikata aiki na kwarai daga cikinku cewa lallai zai tabbatar da su a kan mulki a cikin wannan duniya ɗin kuma lallai ne lallai ne lallai ne sai ya tabbatar musu da addinin da ya yarda gare su kuma zai musanya musu tsoron da suke yi da aminci wannan ma bushara ce da Allah ta'ala ya yi wa al'ummar musulmai cewa lallai kam ko ana ha maza ha mata ko an ki ko an so wannan abin zai tabbata kuma ya tabbata alkhairi ne ga al'umma ya tabbata a baya kuma yanzu ma zai tabbata ko muna da rai ko bayan haka nan a cikin suratul hajj sura ta 22 aya ta takwas, Allah tabaraka wa ta'ala ya ce inna dafi yudafi'u anil ladina amanu lalle Allah shi ke bada kariya ga waɗanda suka yi imani ashe in dai al'umma ta tabbatu akan imani ko shakka babu Allah zai ba ta kariya ya tunkuɗa makirci da kaidin masu kai gare ta haka nan a cikin suratun rum sura ta talatin aya ta 47 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin Allah ya tabbatar wa kansa wannan wajibcin wannan aikin cewa tabbas aiki ne kansa wajibi ne kansa zai taimaki mumini hakanan a cikin suratul hashar surata hamsin da tara aya ta biyu Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa kazafa fi qulubihim ru'ub yukhribuna buyutahum bi aidihim wa aidil mu'minin fa'tabiru ya ulil absar wanda waɗannan ayoyi duka suna nuna cewa ko shakka babu akwai bushara akwai alkawari da Allah ta'ala ya wani al'umma cewa za ta galaba za ta samu nasara addini zai ɗaukaka za a ji ta ko'ina za a zama take faɗa ji, za ta mulki duniya za ta shugabanci kowa haka dai haka dai kuma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda zuwa cikin musnad al-imam ahmad ya ce la yablughanna hadha al-amr ma balaga al-layl wan nahar hakika wannan addinin shine al'amuru a cikin wannan hadisi sai ya kai inda rana wato inda dare da rana suka kai ina ne dare da rana suka kai wa? duniya baki daya to babu inda addinin musulunci ba zai kai ba alhamdulillah a yau abin mamaki yadda ake musulunta a kasar amurka da ingila ba a musulunta a najeriya saboda bisa takadiri babu wata rana da ba za a samu ɗaruruwan mutane su musulunta ba a ƙasar amurka har an kiyasta cewa a kowace shekara wato a kowace shekara ana samun wato mutane dubbai da suke musulunta yawan da ya kai ga a gina ƙauye ko a gina gari na musamman a cikin ƙasar amurka a na kuwa kullum abin haka yake yanzu a kasar sweden akwai wani dan uwa da yake turo min tambayoyi haka ina dan ba da fahimta ta game tambayoyi ce yana can yana doktora ne yana da na uku injiniya ne yana zuwa daga najeriya aka lakaba mishi limancin wato karamar hukumar da yake na juma'a sannan kuma jihar gaba daya aka ba shi mataimakin liman gaba daya sai zamanto yana gaya mani yawan mutane da ke musulunta musamman mata ya wuce misali ya wuce misali kullum musulunta ake kuma duk wanda ta musulunta so take tafanci addini ta yi aiki da addini don ta san jahannama da ta fito saboda haka ko shakka babu addini zai kai inda dare da yini suka kai kuma hadithin da al'imam musulmi raito manzan Allah sallallahu alaihi wa ya ce la taqumu sa'a hatta yuqatilu almuslimun hatta yuqatila almuslimuna alyahuda fayaktulu fayaktuluhum almuslimun kiyama ba za ta tsaya ba har sai musulmi sun yaki yahudawa kuma musulmi za su kashe hudu kaga ai da daɗi wannan bushara ce har ma karshen hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yahudawa za su ta gudu su buya su kowane wuri bayan komai duwatsu da bishiyoyi da gini da komai har ya zama Allah ya sa dutse da itaciya su yi magana su ce ya kai musulmi zo ba yahudi a bayana ka kashe shi sai bishiya ɗaya ta garka ita ce kaɗai ba za ta yi magana ba domin ita bishiya ko itaciyar yahudawa ce kamar yadda hadisin ya tabbata haka na hadisi ya tabbata a ruwayar bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce la tazalu qa'ifatun min ummati qa'imatan bi amrillah wata jama'a ƙungiya ba za ta gushe ba cikin al'umma ta tana tsaye da al'amarin Allah tana tsaye da umarni da hani da karantarwa musulunci yadda ake so kaga shi ma wannan abu ne mai daɗi mai faranta da don bushara ce haka nan hadisi ya tabbata a ruwayar abu dawud Maza Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce inna Allah yab'ath li hadhihi al-umma ala ra's kulli mi'ati sana man yujaddidu laha dinaha Allah ta'ala zai tada wa wannan al'umman a ƙarshen kowace shekara ɗari wanda zai jaddada mata addinin ashe kenan waɗannan dukkan nau'o'i ne na bisharori da musulmi ya kamata ya farin ciki da su amma kuma ba a barsa a buɗe ba ko waɗanne daga cikinsu kowanne daga cikinsu akwai sababi akwai dalili kamar yadda zamu faɗi nan gaba insha Allah to a bangare ɗaya ke a ɗaya ɓangaren kuma manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba mu labarin waɗansu abubuwa da za su faru da al'umma kuma ya tsoratar da mu ta da tsawatarwa cewa in dai suka faru a cikinmu to ko shakka babu za su haifi mana da matsaloli waɗannan abubuwa kuwa su ne guda uku abu na farko ran da duk aka waye gari al'ummar musulmai ta nisantar wato ta nisanci sahihiyar karantarwar musulunci ta yi watsi da karantarwa ta musulunci yadda musuluncin ya ce ta kuma yi aro ko ta musanya karantarwar musulunci da tsarin turai ko tsarin mutanen ƙetare to ko shakka babu matsala za ta auku cikin al'umma ɗin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda al'imamu Mada, da alimamul hakim suka ruwaito ya ce ya ma'ashar al-muhajirin khisalun khams idza tulitum bihin wa a'udhu billahi an tudrikuhun لن تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا ولا ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منئوا الكفر إلا منئ الكفر min as-sama walau lal bahaim lam yumtaru wa lam yanqudu ahda Allah wa ahda rasulih illa sallata Allah alaihim aduwahum min ghayrihim fa akhadhu ba'd ma kana fi aydihim وما لم تأكم أئمتهم بكتاب الله عز وجل ويتهروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بعثهم بينهم ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ce ya ku mutanen makka wanda suka yi hijira daga makka zuwa madina muhajirai ke ɗabi'u halaye guda biyar idan kuka in aka jarrabe ku da su kuka zama kuna da su kai ina ma ne neman tsarin Allah gare ku akan ku riske su domin kuka riske su to fitina ta su matsala ta alfasha ba za ta yaɗu ba cikin al'umma alfasha zinace-zinace luwaɗi maɗigo da sauran nau'o'in alfasha ya zama ta yaɗu a cikin mutane har ma a kai ga mutane na watsa ta suna yaɗa ta suna bayyana ta ko'ina face annoba da nau'o'in cututtukan da kakanninsu ba san da su ba sun auku cikinsu kowa da ya sa abin da ake ciki yau ba sa yi dogon bayani ba mutane ba za su tauye mudu ba da ni wajen awo face an jarrabe su da fari ko da ku yi ruwan sama sai zaman to babu albarka ai fari ne shi ba da tsananin wahala wajen nema a nemo amma ba albarka kana karɓar naira dubu kaza albashi amma ba albarka wanda yake karɓar bai takara karya ba saboda ya tsaya kawai yana jin Allah yana kamanta gaskiya sai ga Allah ya mai albarka yana cikin walwala ana rika cewa anya kuwa iya abin da yake samu kenan da kuma zaluncin shugabanni ba za su ki ba da zakkar dukiyoyinsu ba fatin ana su ruwan sama in ba ma dan dabbobi ba da ba za a sha da su ruwan sama ba kenan ko an sha da su ruwan sama tun da asali da kamata a ba su ba akwai wani zama su bala'i ya zama su rusau a gidajensu ba za su wurare alkawarin Allah da alkawarin manzan Allah ba na cewa za su bi dokokin Allah za su yi wa Allah tsantsan biyayya da ɗa'a su bauta masa shi kadai su bi umarnin manzo sallallahu alaihi wasallama ba to ba za su wurare wannan alkawarin ba face an shugabantar an tirsasantar da makiyansu a kansu ya zamanto makiyansu ne za su shugabance su ba su da yadda za su ci ta addu'a amma ba ta karuwa a kuma ɓace dukiyoyinsu ba yadda za su Shugabannin su ba za su ƙi hukunci da littafin Allah ba su rika kirda da hukunce-hukuncen da ke cikin ƙur'ani wajen ɗabbaka rayuwarsu ba face an sanya rashin jituwa an sanya saɓani a tsakaninsu waɗannan abubuwa guda biyar suna faruwa cikin ko ba su faruwa waɗannan matsaloli da aka faɗi za su biyo bayan waɗannan abin in sun faru suna cikin yanzu ko ba su saboda haka nisantar sahihiyar karantarwa musulunci da kuma musanya karantarwan da tsarin da ba namu ba na daga cikin abubuwa guda uku waɗanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin za su auku kuma idan sun auku za su haifar mana da matsaloli abu na biyu tsananin son duniya da kuma kin mutuwa domin ko manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda al-imamu ahmad da al-imamu abu dawud suka rawaito ya ce yushik an tada'a alaikum al-umam min kulli ufuqin kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha qila ya rasulullah famin qillatin yawma idin qala la walakin gusa ka gusa is-sayl يجعل الوهن في قلوبكم وينزع الرعب من قلوب عدوكم لحبكم الدنيا وكراهيتكم الموت manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce gab ake iris ya al'ummomi da ba ku ba wato al'ummar da ba al'ummar musulmi ba daga kowane sashe da yanki da bangare na duniya su yi su auko muku gaba ɗaya su yi taron dango su yi taron dangi a kanku kamar yadda katti majiya yunwa suke wa akushin abinci da kake tsammani tun safe karfe shida an tafi kwadago an je an yi irin aikin nan na gaba ɗaya jinga ba a taso wata karfe an dawo ana zuwa sai ga kwanan kura ko ga kwanan tuya kake tsammani in ba ba nuri ba san maci tuwo ba sai miya ta kare to haka waɗanda ba ku ba za su yi mako gaba ɗaya in ji manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sai wani ya ce ya manzan Allah wai a wannan lokacin saboda bamu da yawa ne zai zama mu yan kaɗan ne shi yasa za a yi mana irin wannan taron dangin a gama da mu a murkushe a lafame a wata ruwayar sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ce bala antum kasirun kuna da yawa ma a lokacin fiye ma da yawan da ake tsammani lakin gusa ka gusa isai sai da yawan yoyoyo yawan banza kamar soso a cikin ruwa irin soso nan da ake sawa a cikin talabijin ko bridge ko radio wanda ke hana in abin da aka ɗauko ya faɗi ya fashe ina ka ɗora shi kan ruwa ko mun sa? ya yake yi yana nutsewa me yake yi lokacin muna yara ba hawan shi muke ba mai iyo a cikin mai kurbe a cikin a cikin rayu saboda bai nutsewa in dai kana kan shi ba zai nutse ba saboda haka ba nauyi ya zama girman banza girman wofi huhun ma'ahu tare yuyuyu mara amfani kamar yadda wannan soson kato yake wucewa fi a cikin ruwa to haka yawan yake ba ma mata cewa musulmi sun kusa biliyan biyu ba to me yawan ya tsinana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce yuj'alul waham fi qulubikum kuma abin bai tsaya nan ba za a sanya alwahan wani irin nau'in rauni na musamman a cikin wa yunza'ur ru'ub min qulubi aduwikum kuma tsoro da Allah ke sawa abokan gaban ku kamar yadda Allah ta'ala ya ce sanulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba da kuma can waja'ala fi qulubihim ru'ub yukhribuna biyutahum bi aydihim wa aydil mu'minina to wannan tsoron ba karaman alkhairi bane ga musulmi domin ana sa shi ne a zukatan abokan gaba hadisi ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce nusirtu bi ru'bi ko masirata shahar to wannan tsoron za a cire daga abu suka ta abokan gaban ku kenan sun daina tsoron ku ko kuma an samu kurauni kun ga abin ya zamanto musiba kala kala kenan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a wata ruwayar aka tambaye shi menene ma'anan alwahan a wata ruwayar wadda muka kawo nan kawai shi da kansa ya faɗi yake lihu bikum duniya saboda yawan son ku ga duniya wa karayatukum al da kuma tsoron mutuwa karahiyatukum al-maut kuna da tsoron mutuwa karahiyatukum al-maut hubbikum ad-dunya wa karahiyatukum al-maut san duniya fiye da kima ta yadda mutum a yau za a waye gari ya yanka mutum wai dan abin duniya yayi zina da mahaukaciya wai dan abin duniya ya kwafula idan mai rai ko ya yanke nonon mai rai dan saboda abin duniya ya yi ko ta yi madugo don saboda abin duniya a da a mutum a cikin kabari gawa cikin kabari don saboda abin duniya abin ne dabba da ranta saboda abin duniya abubuwa iri-iri mutum ya zubar da mutuncinsa ya yi watsi da iliminsa da girman da yake da shi saboda abin duniya sannan kuma ga ƙin mutuwa kamar kamar ne ko wani bawan Allah inda yana wuri aka fara wa'azi akan mutuwa bai tashi ko bai kara dawa wannan madarsa sai in ya zama ya san cewa da ya kare irin wannan saboda baya son mutuwa da haka wannan shine abu na biyu da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ce in ya uku cikin ku to za a samu matsala sai abu na uku a gurguje watsi da jihadi da kuma aukawa nau'o'in haram a wajen neman abin rayuwa domin hadisi ya tabbata manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a ruwayar abu dawud ya ce idan ta baya a bil'ina, wa akhastum aznab al-bakar wa raditum bizar wa taraktum al-jihad sallallahu alaikum zilla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce idan da ya zama kuka shiga cikin hada-hada wadda shari'a ta hana hada-hadar da ke kama da cici juna hada-hadar da ke da kama da riba a cikin harkokinku na kasuwanci da sai da sayarwa wa a kasu masu bakar ya zama kun riƙe bindi ko jela na shanu wanda wannan malamai suka ce kinaya ce ta maganan kiwo kinaya ce ga yawan kiwo ƙoƙarin nema ta hanyar kiwo wa khasum aznabar bakar wa raditum bizar ya zama to harkar gona kawai ka sama gaba noma kawai da kiwo sai kuma harkar sai da sayarwa ta hanyar riba wa taraktumul jihada kuma kuka yi watsi da jihadi jihadi da dukkan nau'o'insa jihadi na ilimi jihadi na wa'azi jihadi na rubutu na alkalami jihadi na makami duk ya zama kun watsar ba ku yi to wannan daga ya auku sallallahu alaikum zullah Allah zai sanya muku kaskanci da wulakanci da kankanci la yanzu ba kuma zai taba dauke muku wannan ba hatta tarji'u ila dinikum har sai kun koma ga addininku kenan halin da al'umma take take a yau na tabarbarewar tarbiyya na lalacewar jagoranci na rashin kyawun shugabanci na tabarbarewar tattalin arziki na rashin samun ci gaba abin da ya shafi rauni a ilimi abin da ya shafi ɗabi'a ci ma zaune abin da ya shafi rashin damuwa da kishin musulunci suna da dalilansu waɗannan guda uku ɗin na farko dai barin karantarwa addini na biyu tsananin son duniya da kin mutuwa na uku kuma hada-hada na neman abin duniya bisa yadda shari'a bata ce ba da kuma watsi da al'amarin jihadi to tun da mun ji waɗannan abubuwan ya kamata mu tambi kawunan mu ga to idan haka ne a yau mu dinnan in muka auna kanmu da wasu ina muke kun gani saboda wannan rauni da aka sa mana saboda son duniya da kin mutuwa saboda wannan kaskanci da ya auku gare mu saboda watsi da jihadi da hada-hada a cikin al'amura na haramci kun ga dai abin da ya same mu guda biyar din nan a dalilin watsi da karantar musulunci a yau ya haifar mana da abin da yake ba ka iya ƙididdigewa na matsaloli ba ku gani ba wanda ya riko da musulunci yau mai ake sa ɗan ta'adda amma ilhadi sabawa Allah da ma kin imani da Allah istirakiya gaba daya mutum ya ce shi ba ruwan shi addini bai ma imani da Allah ba shi kuma wannan abin da ran shi yake so ne saboda haka ba mai tsangwamin shi idan musulmi ya yawani alama ce ta dan kunar bakin wake amma dan kabilan sikh da ke kasar indiya in ya rawani girmama al'adun kakanninsa. idan mace musulma ta sa hijabi to ta wa kanta ta takura kanta ta zama ninja amma idan non irin masu hidimar nan ta coci da ake kiransu non in ta sa riga ta rufe jikinta da fuskanta ta girmama kanta ta yi abin da addinin ta yace a yi don a girmama ta idan musulmi ya barge mu alama ta tsaurara yin addini amma idan bai yahuda ya barge mu to alama ce ta dattijantaka idan aka yi aure da wuri auren wani aibi ne amma idan aka yi zinan wuri wannan wayewa ce shari'a a yau ta zama barazana da kasar amurka kamar yadda kwanan nan suka buga wani kundi cewa shari'a is a threat to america wani babban kundi aka buga akan shari'ar musulunci amma kuma wanda ya zaɓi ya yi gurguzu ko ya yi tsarin demokradiyya to wannan alama ce ta ci gaba da wayewa wannan shi ne hakikanin abin da musulmi suka samu kansu a yau Allah jiɗin wani malami da ya duba wannan hali da ake ciki yau ya ga dai musulmi yau ba su da komai da za su iya faɗi ba su da cas ba su da as duk abin da ma su kai biyu ba idan aka samu wani musulmi ya je ya kai wani hari ya kai hari a wani wuri ko musulmin nan na da ilimi ko bai da ilimi sai a ce musulunci ne ke ayyuka adalci amma da timothy mcvie ya kai hari a oklahoma ya je ya rugurguza gine-gine ya kashe mutane da yawa sai aka ce wannan dai kawai taurin kai ne irin na timothy mcvie bai da alaƙa da addini idan a sudan gwamnati wadda tafi alaka wadda take da alaƙa da addini ta hana barna ko ta wartake 'yan tawaye to wannan shishigi ne kuma nau'i ne na ta'addancin addini amma a ƙasar falastinu idan mutanen isra'ila suka kai hari ga falastinawa na ta'addanci wannan kare haƙƙinsu ne kare yancinsu ne ba kansu kariya da tsaro ne to shi musulmi mai zai yau a ce an yabe shi mai zai yi daidai to wai bakin cikin wannan ne ya sa ce to shi kenan musulmi in mun yadda mu zauna kara zube to sai mu zauna haka haye wasu bai tukan ma tsawo inda a cikinsu yake cewa ya tsawo la ta kallamu innal kalama muharramun namu wala tastaqihu ma faɗa illan nuwam وتأخروا عن كل ما يقضي بأن تتقدموا ودعوا التفاهم جانبا فالخير ألا تفهموا وتثبتوا في جهلكم فالشر أن تتعلموا والعدل لا تتوسموا والظلم لا تتجهموا من شاء, أن من شاء منكم أن يعيش اليوم وهو مكرم فليمس لا سمع ولا بصر لديه ولا فم لا يستهج كرامة إلا الأصم الأبكم وإذا ظلمتم فضحكوا ɗarban wala ta zallamu wa idza uhintum fashkuru wa idza nudimtum fasibu yake cewa al'amari ya kai yadda yake yau to tun da haka ne shike da mu musulmi mu tsaya haka ya ku musulmi kar mu yi magana domin ko magana an haramta mana mu ma ce an zalunce mu kar ma mu ce mu ma ce ba muna da musulunci kar mu ce mi ta bacci kar mu barka domin ba mai samu wa sai wanda ke bacci mu tsaya baya baya kar mu yi gaba cikin duk abin da ya kamata mu gabata mu bar kokarin fahimtar daidai mu watsar da fahimta gefe guda domin dukkan alkhairi na cikin kar mu fahimta mu dawoma cikin jahilcin mu domin sharri duka yana cikin ilimi adalci kar mu neme shi zalunci kar mu hana wanda duk yake so rayu rayuwa mai daɗi a cikin mu to shikenan ya rayuwa wadda take baya magana baya gani ya shiru kaman kuma kaman bebe kuma bai da baki babu wanda ya cancanci karama a yau sai wanda yake bebe kuma kurma idan ka zalunce mu to mu yi dariya saboda farin cikin an zalunce mu kar ma mu nemi haƙƙinmu na zalunci da aka yi idan an wulakanta ma kaskantar da mu mu ce mun gode in kuma a gaura mana mari mai gurmushi ba shi kenan ba na dai al'umma ta zama ta zauna haka tun da in dai ba wannan ne muka yi ba a yau to ba za a yaje mu ba ba za a ce mun waye ba ba za a ce mun san daidai ba ba za a ce mun ci gaba ba don abin da muka yi ma Allah waje da turmi kun ga kenan ɗayan biyu ne ko dai mu ɗauki na Allah zai turɗin wanda muke ganin shi ne zai dawo da martaba mu ko ko mu ɗauki wanda za a ce an yaba mana a ce mana mun yi rere a ce mana mun waye a ce mana mun ci gaba a ce mun san inda duniya ta sa gaba a yau amma kuma mu ci gaba zama cikin kaskanci a duniya a lahira kuma sai abin da hali Allah ya tsare mu da ƙarshe yan kuwa mun ji dukkan matsalolin nan mun kuma cewa wai ba ana nufin an yanke kauna gaba ɗaya ba ne domin ko akwai bisharori daga alkurani sunna cewa za a waye gari mu zamanto masu nasara amma ba sai mun bi sabubba to eh, waɗannan ne sabubban wanda su ne za a zama kawo mafita kenan da aka nemi a yi magana a ƙarshen a ɗin hatta mafita ma ga al'umma an yi saɓani a gwamnan sai gani mafitan nan shi ne a zana ta zikiri a gida a ta zikiri a masallaci in an yi wannan zikirin ya wadatar ba kuma kansa zubaro ba na yau domin shi kansa abu hamid al-ghazali abin da ya ɗaukar wa kansa kenan a lokacin al-hurubu salibiya al da kansa ya rubuta a littafinsa yake cewa a lokacin da ake wannan yakin ana ta faman karkashe musulmi shi sai shi ke yar hemarsa yana halwa idan guzurin shi ya kare fito ya ɗibi guzuri ya koma ya ta halwa saboda haka ko da suke gani a yi halwa a yi zikiri a masallaci ya wadatar ba a bukatar a harraka ba a bukatar a yi komai wannan fahimtar su kenan akwai kuma da suke gani a'a ai babu wanda suka dawo al'ummar nan kaskanci sai manya ɗiban fari ‘yan mazan jiya sabon manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama waɗanda suka karɓi musulunci kafin kowa waɗanda Allah ya gwama imani ya shaɗanta imanin mu ya samu karɓuwa sai in ya zama irin nasu waɗanda suka tare da annabi suka sha suka yi bacci tare suka tashi suka fita tare da shi suka shiga suka miƙe suka kwanta tare suka aura da gare shi ya aura da gare su waɗannan mutane sai suke ganin wani zuwa kawo matsala saboda haka halli shine a tsine masu albarka a zage su a wulakanta su a yi masu ƙazafi da ƙaru a ce sun ma yarda ma mutanen ma banza ne shi ma manzan Allah bai ma iya tarbiya ba dan ya mutu ya bar mutanen wofi su suna ganin wannan kuma ita ce hanya don haka ne a kowace shekara a lokuta na ashura goma ga watan almuharram suke ɗaukar kansu wannan saboda suna ganin wannan abin shi zai sa Allah ya ji kansu ya dawo da martabar musulunci saboda ga waɗansu can mutane da suka yi ɓarna, gara a tsine musu a sake su akwai kuma wannan suke ganin a ah, abin da ya kamata a yi a yi fito na fito wato a yi tawaye da kuma fito na fito lokaci guda kamar yanzu kawai sai a ce to mu kama hanya sai fadar gwamnatin tarayya asura mu je mu koro shugaban kasa ya ta kawai sai ce to ga alhaji mamu shek ali abdullahi talat kai ne kawai shugaba suna ganin kawai shi kenan abin kamar ne a ce juyo sai juya da ka ke ganin a yi tawaye a yi fito na fito lokaci guda wasu kuma suke ganin a abin da ya kamata a yi uzula a nisanta kowa ya ta kan shi kowa ya ta kan shi a ɓoya a daji a samu wani wuri a killace ba ruwanka da kowa ba abin da dame ka da muke ke faruwa cikin al'umma kai kana killace akwai kuma da ce ganin a zauna ne a yi gwagwar maya a yi ɗauki ba dadi a kai a kawo a buga a ilmantar a tarbiyyantar a faɗakar a yi tattali har zuwa lokacin da Allah zai kunta abin zai kunta ko ana da ko ba tafiya wanda ni a fahimta ta masu wannan matsayi na uku ai na karshe su ne suka fi zama a kan daidai cewa a zauna ba ta waye don ba daga cikin karanta ma addini fito na fito ba naka bane don baka shirya ba ka gujewa al'umma kai uzula ba naka bane domin kuma wanda ya zauna cikin al'umma ya haƙuri da halin da suke ciki ya yi mu'amala da su ya ilmantar da su ya fi alkhairi akan wanda ya gudu hasali lokacin gudun ma bai ba na san dai ba wanda ke mafarki a nan ne ya ɗauki hanya ta biyu ya zagi bayan Allah na san dai ba wanda ke mafarki ya tunanin cewa wayannan matsalolin da muka ambata halin su shi za a ta zikiri a gida ko a masallaci eh za a yi zikiri amma hada da aiki to idan dai mun dauki hanya ta karshe wato hanyar waɗanda ke ganin mafita na cikin a tashi a ilimi a yi ikhlasi a tarbiyyantu a yi aiki a ilmantar kuma a haɗe a dunkule a cure a kan bin gaskiya a tunkari ƙalubale yadda ya zo a yi tattalin yadda shari'a ta ce to inda an zaɓi wannan to akwai hanyoyi guda bakwai da malamai suka bada a matsayin abin da ake ganin in an bi an samu in insha Allah hanya ta farko ko mafita ta farko ko mataki na farko ga mafitan imani tsayayyen imani nagartaccen imani da kuma aiki na kwarai tunda Allah ya alkawari kamar yadda muka ishara cikin suratul nur sura ta 24 aya ta 55 wa'ada Allahu allazina amanu minkum wa amilu salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa allazina min qablihim wa la makinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna sai Allah ya la yushrikuna bi shay'a ashe ga maganar ita ce ai aiki ne wa da lawla gina amanu minkum wa amilu salih al wal amalu salih na biyu taimakon addinin Allah da yadda duk ka iya taimakon addinin Allah da dukiyarka da lokacinka da iliminka da ƙarfinka da tunaninka da komai naka ka taimaki addinin Allah duk inda ka samu kanka ya zama addinin Allah kake wa aiki shi kake wakilci a cikin komai. aikin gwamnati kake yi aikin kamfani mai zaman kanshi kai din nan mai mai sana'a ce kai dan siyasa ne ko mai kake yi ya zama musulunci kake wakilci al'ummar musulmi kake wakilta domin kuwa Allah tabaraka wa ta'ala a cikin suratul hajji sura ta 22 aya ta 40 ya ce wala yansuranna Allah mai yansuru inna Allah laqawiyyun aziz lalle Allah zai taimaki wanda ya taimake shi kuma lalle Allah hakika kawiyun ne mai tsananin karfi ne azizun mabuwai mataki na uku tsantsar biyayya ga Allah da kuma bin sahihiyar karantarwar musulunci domin kuwa a suratul hajji din dai a ta tara, Allah ta'ala ce uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir in dai ka tsaya ka bi Allah ka kiyaye dokar Allah ka bi umarnin Allah ba kai kasa a gwiwa ba kai iya dan abin da zaka yi na kokari to alƙawarin Allah na tare da kai akan zai taimake ka mataki na hudu hakuri da juriya da dogewa da nacewa da tarjiya da cijewa kan bin Allah ko ana ha maza ha mata ko duk garin nan za a tare a ce baka yi ba in dai kayin kasan kayin kuma haka Allah ce shi kenan domin kuwa Allah tabaraka wa ta'ala a cikin suratul Ali Imran yana bayani game da irin alkawarin da yawa muminai wanda suke hakuri suka jure yake cewa bala in tasbiru wa tattaku wa yatukum min fawri ma hadha yumdidukum rabbukum bi khamsati alafin min al malaikati musawwimina wa ma ja'alahu Allah illa bushra lakum wal tatma'inna bihi qulubukum wal tatma'inna qulubukum bi kina ashe in dai aka yi haƙuri aka jure aka doge aka nace aka bi Allah din to za a samu taimakon Allah insha Allah azim sai mataki na biyar nisantan saɓani da rarraba nisantan saɓani da rarraba wajibi ne in dai musulmi na son al'amarin sai gyaru martaba su ta dawo to su tsuke da'irar saɓani tsakaninsu in dai Allah ya sa an a cikin aƙida alhamdulillah saɓani na fahimtar fikihu saɓani na fahimtar hukunci kaza hukunci kaza ka'idar musulunci guda ɗaya wadda take da muhimmanci musanta da kyau musamman ɗaliban ilimin uwana ita ce alfatawa laisat mulzima fatawar kowane malami ba mulzima ba ce ba ta zumce ka ba saboda haka dan ka saba fatawar malam wani ka ɗauki wata ni ina tare da fatawar malam wani bai kamata ni gaba ba matukar dai ba mai gina ne akan son zuciya ba da na iya samun fatawa take ba ta turuwa don fatawa ta samu goyon bayan nassosi da yawa waccan ko babu komai tare da ita kame kame ne to kaga ba za a ka aka da ba amma fatawa cikin masa'il da suke na saɓani wadda babu nassi wanda yake sabit subutul wato kafa'i subutu wadda lala in dai ba nassi wannan to bai kamata wannan sabani ya haifar da gaba ya haifar da rashin jituwa ya haifar da kace da cewa kana kaza bana baka ni bana yi ko ina kaza kai baka yi amma matsala ce da magabata suka saba na wannan zamanin ma sun saba to sai duniya ta tashi da mun saba Allah ya albarkace mu yayi mana alkhairi yayi mana man mun haɗa cikin akida ai bai kamata mu saba ba to wannan saba ne sai an kau da shi wannan rarrabar sai an kauda ta in ba haka ba to gaskiya tsakanin da Allah wannan matsalar da wuya ta iya magantuwa a kankanin lokaci sai mataki na shida kudircewa cewa nasara da ɗaukaka na ga musulmi a kowane lokaci nasara da ɗaukaka na ga musulmi wajibi ne a samu wannan kudircewa a zukatan musulmi baki ɗaya ina ka samu wannan kudur cewa nasara da ɗaukaka na tare da musulmi da musulunci yanzu ko nan gaba sabab kawai za mu ji asbab ɗin da za mu in ma ba mu tabbatar da su a yanzu ba ƴaƴanmu ko jikokinmu ko tattaɓe kunninmu ko yayyin ɗinmu za su tabbatar insha Allah wannan kudurin yana da mahimmanci kwarai don azima ce babba na kawo mutum azama a cikin tunaninsa da dukkan yadda yake tafakkurinsa amma ran da ya zama ka ba da kai bori a hau in ji ba haushi ka miƙa wuya kai ba ka da komi ba ka da katabus kana ganin ba abin da za ka iya yi to gaskiya an samu matsala sai mataki na bakwai mataki na ƙarshe dole ne mai ta addu'a addu'a ta neman taimakon Allah tabaraka wata'ala ya taimake mu ya karfafe mu ya fitta mu daga cikin wannan kangi da kunci da matsatsa matsatsa da muke ciki sannan kuma mu yawaita ko mu mai mu kara mai da himma wajen faɗaɗa da'awa isar da sako ga kowane ɓangare na duniyar nan gwargwadon ikon mu gwargwadon halin da muka samu kanmu gwargwadon yadda muka tsinci kanmu tare da kuma yin tattali da kinsi da tanadi kowane iri don jihadi tanadi na ilimi tanadi na kyakkyawan aƙida tanadi na aiki na kwarai tanadi na tsoron Allah tanadi na tsantsan biyayya ga Allah tanadi na ikhlasi tanadi na motsa jiki tanadi na tattalin makami dukkan abinda ake kira tanadi bisa mafhumi na shari'a to a waye gari mun hada da shi a cikin waɗannan matakai din na tafi wannan insha Allah kamar da yawa daga malamai ke gani za a kai gaci kuma za a samu mafita insha Allah daga cikin wannan kunci din ina roƙon Allah ta'ala na muwafaka ina ganin lokacin